Rut Sura hudu bo'os ya auri Rut Ana cikin haka bo'os ya haura zuwa ƙofar gari, ya tafi ya zauna a can, sa'ad da dangi mai fansa da ya yi zance ya iso, boos ya ce, Zo nan abokina ka zauna, saboda haka ya matso ya zauna. bo'os kuwa ya kira dattawa guda goma na garin ya ce, Ku zauna a nan, suka kuwa zauna. Sa'an nan ya ce wa dangin nan mai fansa. Na'omi, wadda ta dawo daga Mowab, tana so ta sayar da filin da yake na ɗan'uwanmu Elimelek, na ga ya kamata in jawo hankalinka ga batun in kuma ba da shawara ka saye shi a gaban waɗanda suke zazzaune a nan da kuma gaban dattawan jama'a, in kana so ka fanshe shi, to, sai ka yi, amma in ba za ka yi ba, sai ka faɗa mini don in sani, gama babu wani mai izinin yin haka sai kai, ni ne kuwa na biye. sai ya ce, Zan fansa. Sa'an nan Bowaz ya ce, A ranar da ka sayi filin daga Na'omi da kuma daga Rut mutuniyar Mawab, ka sayi gwauruwar marigayin nan domin ka riƙe sunan marigayin da kuma kayansa. Da jin haka sai dangin nan mai fansa ya ce, To, ba zan iya fanshe shi ba, don kada in yi wa nawa mallakar rauni, za ka iya fanshe shi wa kanka, ni dai ba zan iya ba. To, a kwanakin can a Isra'ila, domin a tabbatar da fansa da kuma musayar da mallaka, mutum zai cire takalminsa ya ba wa ɗayan, wani ta ce hanyar tabbatar da al'amarin a hukumce a cikin Isra'ila. Saboda haka dangin nan mai fansa ya ce wa Ba'os, sai ya shuwa wa kanka, sai ya cire takalminsa, sa'an nan Ba'os ya yi shelawa, dattawa da kuma dukan mutane, A yau ku ne shaidu cewa, Na saya daga Na'omi dukan mallakar Elimelek, Kiliyon da kuma Malon. Na kuma ɗauki Rut mutuniyar Mowab, gwauruwar Malon a matsayin matata, domin sunan mamaci da kuma mallakarsa ya ci gaba, domin kada sunansa ya ɓace daga cikin iyali ko daga tarihin gari, a yau ku ne shaidu. Sai dattawan da kuma dukan waɗanda suke a ƙofar suka ce, Mu shaidu ne, bari Ubangiji ya sa macen da take zuwa cikin gidanka ta zama kamar Rahila da Liyatu, waɗanda tare suka gina gidan Isra'ila Bari ka sami martaba a cikin Efrata, ka kuma zama sananne cikin Betlehem, ta wurin ’ya'yan da Ubangiji zai ba ka ta wurin wannan mace, bari iyalinka ya zama kamar na Fires wanda Tamar ta haifa wa Yahuda. Na'omi ta sami yaro Sai Boz ya ɗauki Rut ta kuwa zama matarsa, sa'an nan ya kwana da ita, Ubangiji kuma ya sa ta yi ciki, ta haifi ɗa. Mata suka ce wa Na'omi, Yabo ya tabbata ga Ubangiji, wanda a wannan rana bai barki ba tare da dangi mai fansa ba, Allah ya sa ya zama sananne a dukan Isra'ila, zai sabunta rayuwarki, ya adana ki a tsufanki, gama surukarki wadda take ƙaunarki, wadda kuma take mafi kyau gare ki fiye da ’ya'ya maza bakwai ta haife shi. Sai Na'omi ta ɗauki yaron, ta kwantar da shi a cinyarta, ta kuma kula da shi. Matan da suke zama a wurin suka ce, Na'omi ta sami yaro, suka kuwa ba shi suna Obed, shi ne ya haifi Yesse mahaifin dauda Ga asalin zuriyar Ferez, Ferez shi ne mahaifin Hezron, Hezron ya haifi Ram, Ram ya haifi Aminadab, Aminadab ya haifi Nashon, Nashon ya haifi Salmon, Salmon ya haifi Bowaz, Bowaz ya haifi Obed, Obed ya haifi Yesse, Yesse kuwa ya haifi Dawuda.